وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا ومصدقا لما بين يديه وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani fillah, الله alaikum عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta biyar ga watan ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da dari hudu da talatin da bakwai lissafin nasara yau na goma ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha shida idan ba kuma ta ba mana cikin suratul ma'ida ana rama ko za ka tuna mana inda muka kwana وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراه وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا ومصدقا لما بين يديه وهدى وموعظة للمتقين الله مرة تركي يتسمك بيار أبي تابورا منسو سوى النبيون الذين أسلموا su waɗannan annabawa da suka miƙa wuya gaba, da suka miƙa wuya ga ubangiji sai muka biyar a bayan shi me muka biyar da isa ne maryam sai muka biyar da annabi isa ɗan maryam za mu ga lokacin da aka ambaci annabi isa a ƙur'ani mai girma sai a ce ɗan wa ɗan maryam amma sauran annabawa ba za ka ji an ce wa ne ba ko amma shi shi da aka lukansa sai ya fito galala an ce danwa ɗan maryam ba don komai ba sai saboda nasarar sun ce ɗan Allah ne da nasarar sun ce ɗan Allah ne to wannan yasa inda magana a Isa ta zuwa a mai girma ubangiji sai ya biyo baya da wata kalma da take nuna cewa wato ba ɗan Allah ne ɗan wane ne ɗan Maryam ne wannan ne dalilin da ya sa. magana ta farko da annabi Isa ya fara faɗa a duniya yayi magana cikin yana jariri ko to a lokacin da mahaifiyarsa ta ɗauko shi Qur'ani ya ce fatat bihi qaumaha tahmiluhu fatat bihi qaumaha tahmiluhu قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا ya za magana da jariri wanda yake cikin zanin goyo sai jariri ne kuka yi magana me jariri ya fara fada inni abdullahi ni bawan Allah ne saboda ubangiji ya san nan gaba za a ce dan Allah ne shi yasa tun farar safiya kalmar da ya fara buɗe baki ya magana al'umma suka ji maganar shine inni abdullahi ni bawan Allah ne domin a kare wannan shirka kada ta samu gidan zama ku kalli annabi zakariya lokacin da ya yi addu'a ah, Allah maɗaukin sarki ya ba bashi ko, Allah maɗaukin sarki ya ce mashi yana masa abincin za a ba shi da a lokacin akwai wata magana da ya faɗa قال رب أن يكون لي قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء الحالي قال لك متى وجدت kuma matar ta wani zaune lafiya ma bata taba haihuwa ba da tsalaye su bayar da ya kama ta ala ce Allah ya ce ka zalika kallahu. kamar haka ne Allah ya tsaru ma ya sha yana aikata abin da ya gada ma zai baka wannan abu nawa a nan da kariya to amma ita Maryam da aka zo aka mata albishir cewa za ta haihu ita ma ta irin wannan magana ta ce rabbi anna yakunu qalat rabbi anna yakunu li waladun wa يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء amma in da تكا ta kaka za a yi haihu وشافانا دا bai با shafa na da aure ba ba namiji bai taba bace aure da ni kuma a ce in haihu me Allah ya ce ta sai ce kal sai ce kazalika Allah ma kamar yadda ya faɗa wajen Allah ma yasha da nan ma Allah ya ce kazalika Allah fa'alu ma yasha za a samu da za a iya makalewa shi dan Allah ne sai Allah ya fita abun karara falo falo dalla dalla duk ina cikin gane qala kadhalika Allah yakhluqu ma yasha haka ne Allah yake halitta abin da ya gada halittawa kenan da Allah yana halitta abin da ya gada halittawa kenan wannan dan Allah ne ko halittar Allah ne halittar Allah ne wannan ne dalilin da yasa aka fita duk inda aka zo za a yi magana akan shi wannan shirkar da aka maka ne da ubangiji ya kai wata kura shi yasa da an ce annabi Isa sai a ce dan Maryam Isa sai a ce dan Maryam dan dan Allah ya ce bi Isa ibn Maryam sai Allah ya ce wa atainahu musaddiqan lima bayna yadayhi min at-taura kuma ya zama mai gaskatawa ga abin da ke gaba gare shi daga at-taura ita at-taura linjila ta gaggata ta gaggata taura kamar yadda alqur'ani mai girma ya gaggata linjila da wa da taura sai dai akwai bambanci tsakanin gaskatawar da linjila ta yi wa taura da gaskatawar da alqur'ani mai girma ya yi wa linjila da taura ita linjila da ta zo ta samu a taura kusan duk abin da ke cikin a taura gaba daya linjila ta tabbatar da shi duk abin da ke cikin a taura lindilar da suke takarwa illa wasu wurare inda a taura ta yi tsanani da yawa annabi isa aka sassauta hukuncin game ga al'ummarsa wasu abubuwan da aka haramta sai annabi isa ya zo ne ya halatta to in ban da waɗannan wuraren kaɗan kaɗan to lindila kusan suna tafiya ne kai tsaye da me da a taura sai kuma ƙarin wasu wa'azuzzuka da lindila ta zo da su waɗanda a taura ba ta ba ba ta zo da su ba amma shi alkur'ani mai girma da ya zo ya gaskata a taura cewa gaba ɗaya daga Allah ne ya gaskata linjila cewa gaba ɗaya daga ne daga Allah ne amma kuma sai ce sai dai ni kuma ni ne mai gadi mai lura da su gaba ɗaya duk abin da ban amince ba ko ban ce a yi ba ko ban zo da shi ba to guda kaza ba za ku tsallake ni ku fada cikin su ba wannan shine bambanci tsakanin alkurani mai girma da sauran waɗancan littattafai wannan ya nuna wannan littafi Na mu na godiya wa Allah wa sarki da ya sanya mu cikin al'ummar wannan littafi sai Allah ya ce wa atainahu al-injil shi annabi Isa mun bashi wato injila wa atainahu al-injila fihi hudan wa nur mun bashi injila a cikin injilan nan akwai shari'a sannan akwai haske muka ce menene shari'a abinda ake so shari'a shine ayoyin da suke magana akan tauhidi da aqida da sifofin Allah madaukakin sarki waɗanda suke cikin mai suke cikin linjila ina ba ta fahimci wannan menene ake cewa haske sune ayoyin da suke magana akan hukunce hukunce na shari'a a cikin mai a cikin Su sune waɗanda ake cewa haske waɗanda suna kawa nasara yadda ya kamata su huta wa Allah madaukakin sarki Allah ta'ala ya samu dace ita linjila duk da cewa Qur'ani mai girma ya ambace ta to amma bai yi cikakken bayani a kan protest na baiwa annabi isa limjila ba kamar yadda ya yi a kan annabi musa a kawa ita a taura qur'ani ya yi cikakken bayani a kanta ya faɗaɗa bayani ya faɗi aka ba annabi musa a taura wata gwagwarmaya aka yi da kansa ya zafi ya watsar da annunan a taura bari qur'ani ya yi magana a kai da kuma yadda aka ba shi umarni ya yi riko da ita amma ita linjila ba a yi cikakken bayani a kanta ba Qur'ani a wurare da dama ya ambace ta kuma ya ce an bada ita gawa an ba ita ga Annabi Isa alaihi salam idan kana karanta Al-Qur'ani da girma ka gani Injila Allah madaukakin sarki ya ambace ta har wurare guda goma sha biyu wurare guda uku Allah ya ambace ta a cikin suratul Al-Imran in ka karanta suratul Baqara daga farkon ta har karshe ba inda za ka yi magana kan Injila daga ina za ka fara karo da yi magana kan Injila sai ka zo suratul Al-Imran tun daga farkon surar الله ya عليك nazzala alaikal kitaba alif نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل وأنزل التوراة والإنجيل Allah ya saukar da Taurat sannan ya saukar da me ya saukar da Injila kun gana an ambaci me Allah madaukakin sarki ya ambaci Injila wuri na biyu a cikin Ali Imran shine inda Allah madaukakin sarki yake magana akan Annabi Isa sai ce wa yu'allimuhu alkitaba wal hikmata wa yu'allimuhu kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil Allah madaukakin sarki yana koya wa wannan jariri da za a haifa wanda aka yi wa Maryam alaihi da zuwansa alkitaba littafi wal hikmata da hikima sai ce wa taurata da ataura wal injil da me da kun ga ba wani karin bayani ba an dai ce za a koya mata me za a koya mata injila sai wuri na uku har a cikin sura inda Allah madaukakin sarki yake magana da ahlul kitabi yace lima tuhajuna fi ibrahima wa ma unzila fi tawrat lima tuhajjuna fi ibrahima التوراة والإنجيل إلا من بعده الله يقول يا قوم هذا الكتاب ليس كثير يجمع أكن أكن أكن النبي إبراهيم الحال وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد da taurar da ke hannunku da injilar da ke hannunku duka ba a saukar da su ba sai bayan da annabi ibrahim ya ne annabi ibrahim ya wuce kun ga ma ba wani karin bayani aka yi kan da ba an dai tabbatar da cewa yi ne an saukar da a taura. wayannan suna ne wurare guda uku da aka ambace linjila a cikin wato surat al-imran to daga nan baraka za ka sake samun magana akan linjila ba sai ka zo cikin suratul ma'ida ita wannan sura da muke karantawa a wannan surar Allah madaukakin sarki ya ambace linjila wurare daban-daban har sau biyar wuri na farko shine ayat da Allah ya karanta mana mai mai tabbata ayat Allah ramma وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة نعم وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور يا إسا أكتش وآتيناه الإنجيل نعم بتبه الإنجيل أولي نفرقوا أشكونا سبكنا سيولي نجور آية ذات اليوبايا وانا وليحكم أهل الإنجيل وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه متى أولا لنا ولا يوجد يسين ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من تقول أيوة قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما Musa nawa unzila ilaykum min rabbikum Musa guda nawa da sai ka je can kusa da karshen wa in qala Allah ya isa ibn maryam kur ni'mati alayka wa in Allah ya wa ala bi تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل yanzu mun samu wurare guda nawa guda biyar to ga wurare guda biyar a nan ga wurare guda uku a cikin suratu al imran in eh, mun haɗa mun samu wurare guda nawa mun samu wurare guda takwas to daga nan ba ka sake samun maganar injila ba sai ka shiga cikin suratu al-araf alladhina yattabi'una rasulan nabiyyan alladhina yattabi'una rasulan nabiyyan الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل من سورة الأعراف يوم تكاد سورة إن الله اشترى من المؤمنين إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون نعم وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن سيدنا محمد رسول الله محمد نعم والذين معه أشداء تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنسان كزرع أخرج شطأه آزره فاستغلظ فاستوى على سوقه can kusa da bakin boda sun makaffaina ala azarihim ثم قفينا على آثارهم عيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل أما بكم إن da wuraren guda goma sha biyu babu ƙarin da ya da ce ko an saukar da ita ko bai hukunci da ita ko an ba annabi Isa ita amma ya aka saukar da ita menene processing me ya faru sanda aka saukar a ina ya aka yi alqur'ani mai girma bai yi ƙarin bayani akan Injila ba kamar irin yadda qur'ani mai girma ya bayani mai yawa akan a akan at-taura me yasa saboda mafiya yawan hukunce-hukuncen da ke cikin Injila daga ina suke daga cikin at-taura ta zo ne kusa kamar ta ainihin tsarin ƙarfafawa da ba da support ga alkaura malamai suka ce shi yasa alƙur'ani da girma bai yi bayani mai yawa a kanta ba amma da ya ce wa na mu injil yi hudan wa nur wa musaddikan lima da ya min at-taurati sai ya ce wa hudan kuma shirya ne wa zatan da kuma wa'azi da wannan ne malamai suka ce linjila ta kunshi wasu wa'azuka waɗanda a taura wato da kunshi su ba su ne wannan wa'azuka za su amfana Allah ya ce da mutane ga mutane masu takawa wannan shi ke tun tarihin duniya dama mai kuran Allah shi ne wa'azi yake wa amfani wai ta ruwa ta shirya salati ne ka yi gaba ta shirya za ka karba ba ta shirya za ka karba shi yana ta jaddadawa yana dagewa ita kuma tana gefe ta ce ka yi ka gaba ta ce ina dan a tafa yin dingali ta ce ka yi babban layi da ya saurari wannan ƙarin yi su duka. duk wanda ka ga wa'azi yayi wa amfani sai wanda yake da tsoron Allah dama gaskiya yake so ya gane to irin wannan shi ne wa'azi yake amfana Allah ka sa muna cikin waɗanda wa'azi yake amfana ya Allah ya ce mai wani hakuma ahlul injili وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم Allah madaukakin sarki yace wa la hakuma ahlul injil to lalle ku ma abuta injila ku tabbatar kun yi hukunci bima anzala Allah fihi da abin da Allah ya saukar a cikin injila a kenan bayan zuwan alqur'ani mai girma har yanzu injila ba so ke ta ba ga qur'ani kuma amma qur'ani ya ce wa la hakuma ahlul injil bima anzala Allah fihi ai ka'ida wacce muka sani shine daga ran da alqur'ani mai girma ya sauka sauran littattafai da aka saukar akwai wanda ya saura da shiga bane aiki ko dukkan su yi tsiyari yanzu dole wanda za a zo aiki da shi qur'ani shi kadai saura aiki da shi to kuma sai muna karanta qur'ani sai kuma ga qur'ani ya ce wali ha kuma ahlul injil bima anzalallahu a anan gurin ba da wani suke magana guda magana ta farko wannan maganar wani ha kuma ahlul injil bima anzalallahu fi yana ba da labarin umarnin da Allah ya dauki sarki wa tsara kamin da yahudawa kamin lokacin da aka saukar da alkur'ani mai girma bayan linjila ta sauka to yanzu nasara da yahudawa ana gaya musu cewa su dawo su hukunci da me su hukunci da linjila wacce aka saukar da ita gaba ga annabi isa wasu malamai suka ce a ana dai magana ne da su wayannan nasara wayanda suka rayu da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to me yasa aka ce musu su yi aiki da injila alhali ga qur'ani mai girma shi shine saboda injila a ciki ta fito karara dalla dalla da babban baki da capital letter ta bayyana cewa akwai wani annabi zai zo me sunan annabi sunan shi ahmad idan wannan annabi ya zo to ita linjilar a banta a aiki da me da alqur'ani mai girma kenan idan har za ka yi aiki da linjila linjilar da za ka yi aiki da ita ko qur'ani za ka yi aiki da shi ƙur'ani za ka ɗauko ka aiki da shi domin linjilar cewa sai a ɗauko ƙur'ani a aiki da shi to su yi hukunci da linjila su yi hukunci da ayan nan da ke cikin linjila wanda take idan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo ita linjilar a jingine ta a rungumi a rungumi alƙur'ani mai girma ina ba ta fahimci wannan kuma haka wasu wani kirista ya sa ka amfana ya ce to ai ƙur'ani ma da ya zo bai ji a daidai aiki da linjilar ba ba ga Qur'ani ya ce wani hakuma hadu ijibi ba anzala lahu fihi ba ya za ka zo ka ce ajalin jira a'a wannan ayar da ke cikin linjira wacce ta ce a ajalin jira a rike alqur'ani mai girma to ita ce ake magana a yi aiki da ita domin matukar za a yi aiki da ita to za su yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi sannan za su yi aiki da alqur'ani mai girma sai Allah ya ce wa man lam yahkum bima anzalallahu duk wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba fa ulaika humul fasiqun waɗannan su fasikai waɗanda suka fita daga da'a wa ubangiji dama abin da ake cewa al shi shine al in an ce fasiki fasaka ai kharaja idan ka fita daga da'a wa Allah madaukakin sarki sai a ce maka sai a ce wa mutum fasaka wato ya fita daga biyayya ga Allah madaukakin sarki malamai suka ce ita wannan kalma ta fasikun fasikuna wanda Qur'ani da girma ya amfani da su wani abin da ya bada mamaki waƙoƙin da larabawa suka yi kamin zuwa alƙur'ani mai girma ba su cika amfani da wannan kalmar ba ba kuwa ce a wajen ita wannan kalmar ba ta shahara ba sai a ne sai alƙur'ani mai girma shi yasa sai ka karanta baiti na ɗaya baiti kamar dubu kamin ka samu baiti guda ɗaya wataƙila wanda ya magana akan ka samu kalmar fasiki in ba sa ba sai karanta baiti dubu ɗari ba ka samu baiti ƙwara ɗaya da kalmar fasiki wannan kalmar ta fito a cikin shi ba amma sai ga Alƙur'ani mai girma da ya zo ya yi amfani da ita yanzu na kace fa ulai ka humus humul fasiquna an yi amfani da me jam'ul muzakkar Sani. wani wurin sai ka samu an yi amfani da fi'ilin tabazi kamar yadda zo a cikin wato ainihin suratul kahf الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه ففسق في بما في ذنبه لو كلمة ولو نتقل عليه أمفاني لمنزل إلا كمان تكين وتسوط الهجرات وكره إلي وكره إليكم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان وكره إليهم وكره إليكم الكفر ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان Ula'ika humur rashidun. Idan kana kana ta da ne kuma za ka kusan duk wata siga ta kalma, babu wata Qur'ani mai amfani da ita ba. Alhali ka ji zuwa Qur'ani mai girma kalmar faguwa ce. A tarihin duniya waɗanda suka yi amfani da ita ba su da yawa. Amma Al-Qur'ani mai girma shine wanda ya zo ya ƙilahantar da wannan kalmar. A ayar da muka karanta na can farko, inda aka ce wa ka tabna alayhim aka ce wani hakuma ahlul abin da inda an tawrata taurata fiha hudan da nur ƙarshe sai aka ce wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika hum kafiruna da aka zo zama na alaikin jiya. nan kuma sai aka ce wa a lam yakum bima anzalallahu fa kuma hum wura nan kuma da aka zo wani hakuma ahlul a bima lau fi sai aka ce wa man lam yakum bima anzalallahu fa kuma hum wura malamai sun yi ta maganganu da yawa akan waɗannan kalmomi guda hudu wanda bai hukunci da abin da Allah ya saukar ba Allah ya ce waɗannan su ne kafirai a wata ayar Allah ya ce waɗannan su ne azzalumai a wata ayar Allah ba mutum sarki ya ce waɗannan su ne fasikai wasu malamai suka ce ayar farko an saukar da ita ga wannan al'umma aya ta biyu an saukar da ita ga yahudawa aya ta uku an saukar da ita ga nasara to amma magana mafi inganci wacce malamai suka yi duka wayannan ayoyi guda uku hukuncin su ya shafi wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutumin da ya hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba to sai a tsaya a duba a ga wannan abin da ya hukunci da shi ya yi imani da shi ya yi imani da shi yana jin cewa wannan abin adalci ne yana jin cewa wannan abin adalci ne yana ganin adalcin da ke cikin wannan abun har ya fi adalcin da ke cikin hukuncin da Allah madaukakin sarki ya saukar shi ya sa ya bar abin da Allah madaukakin sarki ya saukar ya yi hukunci da wannan eh yana ganin nan gurin a nan gurin adalci yake to wannan kada ka bata wa kanka lokaci samu kwantare da kaula ka kwala masa a wannan ya ce wa wannan ya kun ba a zama zamu ko malaika kuma ka karkai dari dari karkai shakka wannan kafiri ne original na protocol da kafircinsa da kafircin fir'auna da na hamana da na bubu nasar da na Lamarudu, da na bud da na kwandaliza rice da na mai yan malfa da na samu a duniya wanda ya wuce ko wanda yake raye kada ka ji tsoro ko na kaura ka kai sanya mu saboda babu hukunci da ya kai adalci kamar hukunci mai kamar hukunci Allah in dai har zama kai hukunci sabanin na Allah kuma kana jin shi ne daidai kana ganin na Allah bai yi ba kana ganin na Allah akwai matsala Abin da suke cewa Republican effect wanda da shi ne bature da yawo dakon dokokinsa daga kasar ingila ya kwaso mana common law eh? ya kwaso mana status of general application ya kwaso mana dokokinsa na turai yawo dakon su ta ruwa ya shigo mana da sunan najeriya sai ya ce dokokin da ya samu na addinin musulunci waɗannan sunansu dokoki na al'ada they are just customary saboda haka su nan dokoki na addinin musulunci ba za a yi aiki da su ba sai sun yi fakin recognizance test sai ya kawo wata ka'ida wai sai dokar musulunci ta tsallaka wannan ka'idar kamin a yi da ita shi yasa da an ce a yake hannu barawo wa tariq wa tariqatu faka da wa yau ba sai ce wannan ya kula shi hankali a mutumin da hannunsa biyu ya gagara shi da kansa sai da ya tsada, yanzu ko sai kai ke masa hannu daya to ya za a iya yin kansa wannan ai ya saba wa hankali ba za a yi da ita ba ne is repugnant to na natural justice equity and good conscience sai ba za a yi da ita ba idan ka ce bara mazinaci a mara gudana, to ne ta so menene a cikin abin su soyayya a yi ai ita zina sunan law shi yasa suke cewa make love yayi make love ne yayi soyayya ya mutum daga soyayya to a ce a tsara masa da ɗari daga soyayya eh? sai a ce a je a jefe shi wannan ai mace tasowa a jefe shi a wannan ma is recognized natural justice equity a wurin society wato ma'ana ba ta yi fasi recognized test ba tun da soyayya suka yi za a ce a jefe shi me ya kamata a yi sai aka ce to a rubuta wani ɗan ƙwarya mai kuɗi to shine sai aka rubuta filar code wacce ake amfani da ita a arewacin Najeriya saboda haka a nan za ka samu kuce-kuce idan ka je section 288 zuwa section 289 sai aka ce whoever being a man subject to any native law or custom in which extramarital sexual intercourse is recognized as a criminal offense has sexual intercourse with a person whom he knows or has reason to believe that such sexual intercourse is not amounting to the offense of rape shall be liable to imprisonment which may extend to three years or with fine or with both. Wannan aya ce a cikin Wannan aya ce a cikin Da yake kuma ce ga taka za a yi sa ko duk duniya ma littafin da ke da koma kawai da koma. Duk duniya ba littafin da ke da koma yawan koma. A ƙa'idar turanci na mutum da godin da ka samu kwana a koma da akwai dubu a wuri. da kaga kwaba to wani yuto ake zuwa ya ba da keke ba tare da gagare ba shi da aka ce whoever be a man kuma subject to any native law or custom kuma in which extramarital sexual intercourse is recognized as a criminal offense kuma has sexual intercourse with a person kuma who he law kuma or has a such person is not his wife comma, such sexual intercourse is not amounting to the offense of rape, comma, shall be liable to imprisonment, comma, which may extend to three years, comma, or is fine, comma, or... a ne ne, wai duk mutumin da al'adarsa ko addini suka ɗauki ka yi jima'i ba da ka ba laifi ne tun daga nan gudu yanzu wanda shi addinin da kwana da shi ba da halawa wannan dokar ta shafe shi ba ta shafe shi hatta a nan arewacin najeriya akwai ƙabilun da a al'adar su a wancan lokaci kamin musulunci ya zo ya ratsa su zina ba a wajen su ba laifi ba ne kana iya zama bakunta ya ce cikin matan ka da zaɓe kwana a ɗakin ba da musu ba to kenan ka ga irin wannan shi wannan dokar za a hukunta shi da ita ba za a hukunta shi da wannan dokar ba shi yasa da aka ce subject to any native law or custom in which extramarital sexual intercourse is recognized as a criminal offense kai musulmi tun da addinin ka ya hana an dauki dokar ka custom ne to ai yadda wannan dokar ta ga ta yi recognized in extramarital sexual intercourse as a criminal offense sai aka ce har sexual intercourse with a partner idan yin jima'i da matar da ah, whom he knows wacce ya sani or has reason to believe ko kuma da ko bai sani ba akwai wani dalilin da ya kai a ce ya gamsar da shi ya gane cewa wannan ba matar da shi. yayi jima'i da ita sannan kuma such sexual intercourse is not amounting to the criminal abin nan uh, to the to offense of rape ya zama da kuma da amincewa ta ta amince tana so kai jima'i da ita ba tade kai mata ba ba ne kai mata ba ba tade kai mata ba a wajen bature da ɗaya laifi ne ana yin ɗaure ki shekara goma sha biyar ana ma yin wasu ɗaure dare amma wannan matan mutane ce amma dai ta amince ta ce ta yarda sai ka sami da ita da me da amincewarta ba ta ɗaya mata ba sai finar ko ta ce ta yarda ka yi laifi amma horon da za a mata, a ɗaure ka ɗaure da ka iya kai shekara biyu ko shekara uku ko a maka tara ko a haɗa maka nuna to ba abin da zai ba hauri wuce shekara karanta da a cikin ko ba ai sai wani shekara uku ba ku kalli kalmar da aka aka ce wuce me extend kalmar me ka ja layi a karkashin ta duk inda kaga an zo da a wani na shi a cikin ko sai aka ce wuce me suka ce integration of judge a nan wurin alƙali aka ba zaɓi yana iya ɗaure ka ɗaurin da ya shekara uku ko shekara biyu ko shekara ɗaya ko wata shida ko wata uku ko gwargwadon abin da shi alƙali ya ga ya dace amma kada ya zama ɗaurin ya wuce shekara nawa ya wuce shekara uku ko kuma ya maka tara to in Allah ya da tara ɗaurin shekara uku ba ko wuce da dubu ɗari ne ba kenan da za ka zo ka samu mutum yana jira da matarka ka kama shi ka kai kotu a ɗan kotu da kotu abin da alƙali zai fara tambaya ke da amincewarki aka yi ko fyaɗe miki da ƙarfi ta ce da amincewa ta Allah ya ƙara mata to yanzu an yi turbin ba a mafi tsabai ba ne ba a mafi mai ne ba ba red ba ne yanzu maganar adultery application to wanda da shi ne sai gyara tabararsa ya ce to bayan wannan kotu mai girma ta gama bincike bisa dokokin da ke cikin kundin laifukan arewa sakin layi na ɗari biyu da tamanin da takwas ƙaramin kashi cikin baka za da ƙaramin kashi cikin baka na zartarwa wannan farko da tare naira dubu biyu kuma nan take zai biya sai ɗauki naira dubu biyu ya biya a sauka lafiya an kammala da wannan al'adar yanzu ma kai zuciya ne saboda ka samu faskari ka karya mata kafar baya ka hanya ba shi ke nan ya sha matar mutum za a wata to idan alƙali ya wannan hukunci kuma sai ka ji wannan hukuncin adalci lalle wannan hukuncin shi ya fi dacewa da ɗan adam fiye da hukuncin alƙur'ani da girma ya yi rubiya ba a cikin ayar zuwa kuma ya wannan ne akwai ma anzala lahu fa ulai hum kafirun amma ya yadda cewa wannan hukuncin da aka yi na Allah ne shi ne hukuncin da ya wa shi ne hukuncin da shi ne adalci shi ne hukuncin da ke gaskiya ina ba ta fahimci wannan amma yanzu ga wata larura ta sa bai da hukumin da zai iya hukunci da ita wannan aya sai ya hukunci da wannan cikin layi to wannan alƙalin ba za a kafarta shi ba ba za a ba ba za a kafarta shi ba amma hukuncin da ya yi adalci ne ba adalci ba menene kishi adalci zalunci saboda haka ko da yake hukumar ba? wannan hukuncin da yayi yayi biyayya wa wannan ayar ta alqur'ani mai girma ya fita daga umarnin Allah ko bai fita daga umarnin Allah ba to fita da yayi daga umarnin Allah din nan fasaka fa ulaika humul fasiqun an ذلك karatu Allah ta'ala ya samu dai sai Allah ya tafi a وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وأعرضهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون أنا ما كنت سوى أن بينه بما أنزل الله kai hukunci a tsakanin da abin da Allah ya yanzu an cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci a tsakanin da mai da girma girma dokoki ne da aka saukar domin a rikice bature ne ya zo da ƙarfi da yaji ya karya waɗannan dokoki ƙarshe aka bai da su rules of morality ba rules of law ba akwai bambanci tsakanin rules of law a rules of morality idan aka ce rules of law ita ce dokar da in ka karya ta ga hukunci an tanada ga fawa ana da da za a zartar da wani hukunci a kansa ya zama rufin mai no rutsan morality shi ne dokar da in ka karya ta za a ce baka kyauta ba za a ce ne baka kyauta ba amma akwai hukunci da za a maka babu hukunci da za a maka wannan shi ake ce rutsan morality sai aka mai da dokokin addinin musulunci suka tashi daga rules of law suka koma mai rules of morality to duk dokar da babu punishment idan ka saba mata any law which there so no sanction and punishment attached to it is just regarded as a dead note. duk wata doka a duniya wacce idan ka saba da zai ba ce ba kyauta ba babu wani tanadadden hukunci da za a iya hukunta ka a hora ka da shi to wannan doka sunanta matattar doka ba doka shi da ba kenan bature ne ya amfani da wannan dama ya kashe dokoki na addinin musulunci dokoki na adalci dokoki na gaskiya dokoki da ke ƙwato zalunci daga wanda ya shi, a mai da shi zuwa gawa zuwa ga wanda aka ta dokokin da suka dace da rayuwar ɗan adam suka dace da rayuwar fari suka dace da baki da wankan wada, da bahaushe da bature da balarabe da ɗan najeriya da ɗan ghana da ɗan togo da wanda ya rayu a zamanin baya da na yanzu da wanda zai zo nan gaba duka dokokin sun dace da rayuwarsu dokokin da kamar maruwan ne da Allah ya halicci ɗan adam kuma sai ya yi manuwar ɗin da za a yi operate ɗin ɗan adam ya ce su ne waɗannan dokoki su yake so a amfani da su wannan ya nuna duk inda musulmi yake a duniya ya zama wajibi a kan shi ya zama a cikin tunanin shi akwai wata gudunmuwa zai bada domin ya ga waɗannan dokoki na addinin musulunci sun zama su ke gudanar da rayuwar al'umma kuma ba mu ce a yi wa wanda ba musulmi ba wa za a yi wa musulmi ne ta shafa dokar musulunci ta shafi wa ta shafi musulmi sai dai wanda ba musulmi ba wanda ya zo ya ce na kawo kaina duk da ni ba musulmi ba ne amma na gamsu da adalcin waɗannan dokokin naku ina so a bin hukunci da dokar musulunci to wannan za a masa domin mun karanta baya fa in ja'uka fa hakum bainahum aw a'rid anhum sai wanda ya kawo kanshi da kai, wanda bai kawo kanshi ba ba za a kirsa masa doka ta me ta addinin musulunci ba to ashe koyon haka ne musulmi suna da buƙatar ya zama da sun samu dama wacce za su rinka aiwatar da waɗannan dokokin kamar yadda Allah ya ce wa alikum bainahum bima anzalallahu نعم هو ما يتذكر كمان آية وأنزلنا إليه مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه يوا فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا من منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون الله مدوكي سركي سوى أنزلنا إليك الكتاب بالحق من saukar zuwa gare يا ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alkitaba mun saukar maka da alkitab menene alkitab shine alqur'ani me yasa ake kiran alqur'ani mai girma da alkitab malamin sun ce alqur'ani mai girma yana da sifofi da yawa a cikin alqur'ani mai girma amma yana da sunaye a cikin sunayen nan akwai rufu alkur'an akwai alkitab akwai alfurqan akwai azzikr akwai alkazi waɗannan su ne shahararrun sunaye guda biyar da alqur'ani ne ya yi shi amma waɗannan sunaye guda biyar ne a ciki akwai guda biyu waɗanda su ne waɗanda suka kuma fi shahara a cikin waɗannan sunaye guda biyar wasu ne guda biyu su ne da alkur'an da alkitab me yasa alkur'an da alkitab suka zama su suka fi shahara a cikin sunayen alkur'ani mai girma saboda da ma'anar da ke cikin su ne Allah ya tsara alkur'ani mai girma da ma'anar da ke cikin su kana ka ce alkur'an ne alkur'an abun karantawa da ba a karanta qur'ani ana da shi da qur'ani ya tsaro da qur'ani bai tsaro ba kenan karanta qur'anin da ake yi shi ya tsara Alƙur'ani mai girma me alkitab rubutaccen littafi littafi wanda aka rubuta da ba a rubuta Alƙur'ani mai girma da an samu damar tsare shi da ba a samu damar tsare shi ba rubuta shi da ake yi shi ne ya jawo aka yi ne aka tsare shi to kenan waɗannan sunaye guda biyu a cikin su security na Alƙur'ani mai girma yake da alqur'an da ne da alkitab wannan ne dalilin da ya sa hatta Alƙur'ani idan kana karantawa za ka ga an fi kiran alƙur'ani da waɗannan sunayen guda biyu fiye da sauran sunaye waɗancan guda uku waɗanda muka ambata ɗauki misali alƙur'an eh? alƙur'an in kana karanta alƙur'ani mai girma za ka ga wurare da yawa an ambace shi Allah madaukin sarki ya ce yasin yasin wal qur'anil hakim wal qur'anil hakim wannan sunan menene sunan da alƙur'ani mai girma والقران الحكيم الله يكي الرحمن الرحمن أهل. علم القران وان صرفنا اليك وان صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران قل اوحي الي قل اوحي الي انه استمع نفر فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا إنما أمرت إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن وقرآنا فرقناه وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكتب ونزلناه تنزيلا يا أيها المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينزل أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ولو جعلناه قرآنا أعجميا ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته قرآنا عربيا قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون صاد صاد والقرآن ذي الذكر آه. وهكذا الكتاب الحمد لله الذي أنزل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الكتاب أكبر لذلك حميم حميم والكتاب المبين حميم حميم والكتاب المبين حامين حامين الكتاب من الله العزيز العليم ألف لام ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه ألف لام الله لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ألف لام را تلك آيات الكتاب والذي

na alƙur'ani mun ce waɗannan sunayen guda biyu a cikin sunayen alƙur'ani mai girma ƙur'ani ya ba su muhimmanci me yasa ƙur'ani ya ba su muhimmanci saboda sirrin gida da alƙur'ani mai girma yana cikin waɗannan sunayen guda biyu ina fata fahimci wannan Allah ya ce mun saukar bil haƙƙi da gaskiya duk abin da gani a cikin alƙur'ani mai girma gaskiya ne dama Allah ya ce bil haƙƙi anzalallahu wa bil haƙƙi nazala بالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا الله يقول مصدقا لما بين يديه من الكتاب wannan alkur'ani ya zama mai gaggatawa ga abin da ke gaban sa na littafi wannan alkitab yana da bambanci da wancan alkitab da aka ce wa anzalna ilayka alkitaba nan alkitab da yake magana kansa Alƙur'ani mai girma da aka ce musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi nan ma Alƙur'ani mai girma ke nufi shi kuma wannan alkitabi ba Alƙur'ani mai girma bane alkutubul munazzala min qabli ne littattafai da aka saukar kafin Alƙur'ani mai girma me yasa ba ce alkutub ba sai aka ce alkitab malamai suka ce saboda wannan alif da lamu ilin ko digira ga jinsi duk jinsin wani littafi da aka saukar sarki ya saukar da aka ce alkitab wannan littafin ya shigo ciki ko bai shigo ba wannan littafin shi ma ya shigo ciki saboda haka musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi ya hada dukkan littafin da Allah ya ke saukar sai Allah ya ce wa muhaiminan alayhi kalmar muhayyin muhaiminan malamai sun mata fassara da yawa wasu ka ce muhaiminan ay murtabi'an shi alqur'ani mai girma shi ya fi saukaka fiye da sauran dukkan littafin da Allah ya ke saukar wasu ka ce wa aliyan alayhi shine a sama me yasa ya zama shine a sama saboda duk abin da ke cikin wani littattafai in ya ci karo da na ci mai girma za a yi aiki da shi ba za a yi aiki da shi ba sai da me za a yi aiki sai da abin da ke cikin alqur'ani mai girma wasu malamai suka ce a muraqiban shine mai tsaro wato shine kamar mai bin wa'annan littattafai ya ce wannan ayar a aiki da ita domin na ta yi daidai da abin da zo da shi wannan a kyale ta ta ci karo da abin da zo da shi shine mai ina ba za mu shi ne malamin muraqiban wasu suka ce a ay musaddiqan mai gaggatawa kenan shi ne yake gaggatawa kuma ya faɗi wanne za a aiki shi wanne ne ba za a aiki shi ba ma'ana alƙur'ani da girma bayan ya gaggata littafan da suka zo a baya kuma shi ne kamar makulli sai abinda ƙur'ani ya karɓa ka yake yake shi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga sayyidina Umar da al-Taura? yake ce masa da a ce annabi Musa zai dawo nan duniya ha yace ma ba sai abu illa tibani babu abinda zai wadatar da shi ke in ya dawo ya bi ni ma'ana sai ya bi alƙur'ani da zuri shi annabi ya rinka sai dawo ya kuskure da yadda ya rinka a taura ba yana nuna ya kuskure bane domin annabin da kansa yake musu hadithu an bani isra'ila wala haraj ku karbi labari daga bani isra'ila ba laifin su aikata sai dai idan bani isra'ila suka ba ku kyauta wacce ake so isra'iliya to sai ku dawo ku duba abin da zo da shi idan ta ci karo da abin da zo da shi ku je faɗa ita ba da amfani ta tafiya ne idan ta yi daidai da abin da zo da shi ku karɓa kai idan ba ta ci karo da abin da zo da shi ba kuma babu wani abu cikin abin da zo da shi zai gaggata ta to kar ku yarda da ita kuma kan ku kare ta an zo da lafiya ko ba zo da lafiya kar ku yarda da ita sannan kar ku me sannan kar ku kare ta to wannan ya nuna sai na umar nan ba laifi ya aikata ba don kun akwai mutanen masu bakan hula bayan gaskiya ta fara fitowa ai gaskiya ta fara bayyana eh, kun ji da kansu suka ce da ya ga umar ya ce ba kuma rake shi ba laifi sai na umar ne ba annabi sai ya ba da ta amma yanzu wani darasi ne annabi yake karantar da duniya cewa alqur'ani mai girma dinar Shi ne littafin da ko da annabi Musa zai dawo da shi zai ne da shi zai aiki ina fata fahimta wannan shi wannan shine musaddiqan lima bai bayna yadayhi da al-kitabi wa huwa alayhi sai Allah ya ce fa hakum bainahum bima anzalallahu kai hukunci a tsakanin su da abin da Allah ya saukar wala ta a hawa. kuma kada ka kuskura ka bi me ka bi san su. amma da aka bi da ka bar abin da ya zo maka da gaskiya da alƙur'ani mai girma ka bi son zuciyarwa yahudawa domin yahudawa suka ce ka yi annabi na mutum ne ba mala'ika ba ne muna iya zuwa mu dan wato mu dan mata wani dodori don haka muka yi sa'a ce mu samu damar ɗaya mu kawo mu tsare da shi manya manyan duk wani oga da ke shi yahudawa suka ɗauko suka zo ka ce ya rasulullah ka san da duk cikin shugaban yahuda babu wanda baya annabi ya ce kwarai da su, yace ka san kuma duk abin da muka karba babu yahudan da zai ke da shi annabi ya kwarai da su. suka ce to yanzu ga rigima tsakaninmu da kabila ta kuma kai za a kawo shari'a abin da muke so in aka zo ka ba mu gaskiya in dai ka ba mu gaskiya kai da muke da gaskiya mu ko muna tabbatar maka gaba ɗaya za mu musulunta da ya ce ya ba su gaskiya sai su a ah, dama mun ce muku annabi kariya ne gashi ya bar gaskiya to amma annabi na kariya ne ko na gaskiya ne suna faɗin wannan magana ya ce a ah, musulunci shigar da ba dole bane in za ku shiga bismillah in ba za ku shiga ba ya rike na ku amma ni Allah ya wajabta mai in zai hukunci hukunci da gaskiya ba zan saba amma da aka da sai Allah ya ce bi kullun ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowanne daga yahudawa da nasara da ku kowanne mun sanya musu shari'a su sannan mun sanya mun tsarin gudanar da hukuncinsu a wajen aƙida ne kuka yi ittifaki amma a wajen shari'a akwai bambanci ko ba bambanci akwai bambanci me ake cewa shari'a asalin kalmar shari'a tana nuna hanya amma kowace hanya ake cewa shari'a ba kowace hanya ba sai hanyar da in ka yi za ta kai ka bakin ruwa za ta kai ka bakin me hanyar da in ka yi za ta iya kai ka inda ruwa ta suke ita ce hanyar da larabawa ke cewa shari'a a yaran larabci sai musulunci ya ɗauko ya sawa dokokin addinin musulunci domin su ne hanyar da in ka bi za su kai ka inda ruwa yake za su kai ka ina aljanna to kenan sun tattace su a kira su da min a kira su da ainihin da shari'a kowanne mun sanya musu shari'a su daban-daban a wajen aqida nan ne kuka yi Shi ne da kullum da Allah minkum shir'atan wa min hada Allah ya ce walau sha Allah da ja'alakum ummatan wahida da Allah ya ga dama da ya sanya shari'a ku zama iri daya dokokin yahudawa shi ne sarar za su yi aiki da shi mu ma shi za mu yi aiki da shi amma Allah mu ɗauki sarki ba abinda da ya gida ba Wala walakin kun fi ma a taku sai dai Allah ya bambanta muku shari'o'in domin ya jarraba ku a cikin waɗannan shari'o'i wato waɗanda ya ba ku ya za ku musu biyayya ko ba za ku musu biyayya ba Allah ya ce fastabiqul khairat saboda haka ku rinka biyan wajen aikin alheri aikin alheri karkace saufa aikin alheri karka ce in an jima aikin alheri wani kauri da gaggautawa maza ka aikata shi domin an jima kana da tabbas a da ba ka da tabbas a kanta shine fasahar kulkairan shi yasa Abdullahi dan Mas'ud yana shigowa masallaci kafa ta ɗaya ta shigo kafa ɗaya na waje sai ya ji annabi ya ce a zazzauna nan da ka sai zauna a nan karamar masallaci annabi ya kace shi ce yamma wasu kai ba ta ji su alamun mazana ya kai dan Mas'ud ya zaka zauna inda mutane ke wucewa ya ce ya rasu da na iso nan kace a zauna dole in yi wa umarnin ka biyayya nan ta kai na ji umarnin ta bi ko kai amma yanzu ya ce in taso in shigo to sabon umarni ne shi ba sai masa biyayya da lokacin sallah yayi wal qawlu bi gaggautawa kar ka tsaya ka ce bai sai na tsara da wannan bai sai ayi wane ne wannan musamman mata wai mace ana ana sallah lokacin sallah ya yi ba amma tana kallon zai afla ko tana kallon NBC Hollywood ko wata tasha cikin wanda ta shoki ba abin da ke faruwa ba kenan ko tana kallon arewa ta ko ko bari wata ko ko ko ko ko abin da ba shi ko da bai gaba da haka wai ba za ta je sallah ba wai sai an tafi sallah tun da ke kallo ba ta jin kome ya tsallake mata to sai an zo sallah da an tafi sallah sai da zanna da ta ɗebo ruwa walbawar da gaggautawa ta yi alwala fatsa fatsa fatsa ta gama ta dawo da gurin ta zauna ta fara haƙi tana ba zai dawo ba a ce mata ba dawo ba na ce na yi sa da ke da aka kullo ina so ka kai kansa to ke bikin je ba kan ki cikin cikin da bai da kansa wai kuma da rajina ba za ta tafi sallah ba sai za a sake wata tafiya wata sallah in za a tafi wata sallar kuma sai da sallah da su kamin a dawo sallah ta aika koyi wasu na wani abu kamar kuma da zaki dawa ta zauna ina aka fara Allah ka gafarta mana fastabiqul khairat sai Allah ya ce gaba ɗayan ku da ni da ku da su da mu da kowa da kowa ya zuwa ga Allah zan kowa Allah mu wallahi wata ran kiyama war haka ta tsaya gaba mu da. kuma ba da da da da kitabu kitabu kitabu ila lahi marji'ukum jami'a gaba ɗayan ku Allah ya ce wajen Allah za ku koma Allah ya ce fa yunabbi'ukum idan ku koma kuma zai ba ku labari bima kuntum fihi takhtalifu a cikin abin da kuka ce kuna sassabawa a cikin Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu iko rike alƙur'ani ne ka ba mu iko rike sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم da الله